assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkamu da wannan lokaci fatan kowa yana lafiya so ba tare da bata lokaci ba wato za mu shiga wato ko darasin mu continue darasin mu da muka yi na ah, FL Studio ah, na computer ah, so ina tunanin kamar muna a darasi har yanzu akan piano ne so yadda zaka jera piano da kuma yadda zaka jera sample beat so uh, muna yin darasi ne muna farawa da masu sauki sauki kafin mu zo mai wahala so dole sai ka iya masu sauki sauki kafin ka iya wato ko ainihin mai wahala so shi yasa zaka ga ko da yaushe muke dan farawa da masu sauki sauki kafin mu shiga wato ko ainihin masu wahala da kyau eh, da farko dai eh, a da ya kalli darasinmu na hudu eh, zai ga yadda muka bayani yadda za ka insert da kuma replacing Eh, da kuma reflex na wato shin kick akan kick so ba tare da bata lokaci ba ni yanzu ba sai na nuna ma ba amma dai eh, so za ka danna right click akan wannan ka danna right click sai ka zo ka danna wato ko ainihin reflex sai ka danna fl key ka dauko fl key uh, wato ko kafin wannan fl din da zaka duba an kai danna right click ka danna wato ko ainihin reflex zaka ga nan gurin duk abin da kallo da a cikin nan gurin duk plugin ne duka duk wanda ka sa wato ku zai baka wani abu ne eh, kamar eh, piano piano amma za mu bi su ɗaya bayan ɗaya ne saboda in ba mu bi su ɗaya bayan ɗaya ba eh, abubuwan za su iya muku yawa so shine yanzu mun sa wato flk gata wannan ita ce flk da muka sa kuma a tamfan mu ba mu canja shi ba yana 130 so a 130 za mu shiga wato ko ainihin right click muka danna right click sai mu shiga piano roll muka shiga piano roll muka shiga piano roll za mu fara jena fiyaro amma amma ka tabbatar a wannan naka yana tafiya za ka iya zoomin amma ka sa a ah, tamfanka kana ganin dai yadda nake jirawa ah. da kyau so zan iya danna ah, control na danna control in yi selecting ɗinsa ga baki ɗaya in danna shift in na danna shift na computer na zan jawo shi in ƙara dawo shi ya kasance yana kan wannan line yanzu idan ka duba a darasin da muke na baya mun ci daman idan ka fara daga kan wato ko ainihin eh, ka je da kan gidan number 1 zuwa number 2 so inda ka sa shi a number 2 karshen shi shine number 3 inda har ya shiga number 2 karshen shi shine number 3 yasa in ka gama ya baka citta so in zaka yi copy kada ka ce zaka yi copy din shi ka sashi a cikin gidan number number 3 in ka duba zaka ga number number number 2 number 3 wannan gidan da yake cikin gidan number 2 ne in ka sashi shi ba zai daɗi ba yanzu bari ka ji kaji ya bada wani abu daban amma inda zaka fitar da shi daga ya koma wani sabon gida sai ya zama kaga daga wannan gidan zuwa wannan gidan ga baki ɗaya kaga masu complete kenan zaka ga kiɗan ka yana tafiya kamar yadda kake da bukata so so a yanzu kuma bari mu ɗanyi editing bari mu ga in canja shi ti ti ti so wannan yana tunanin eh, wannan ya bada cuta sosai da kyau ni wannan ya burge ni sosai so ah, gashi ah, yanzu mun fara da fl ne yanzu za mu shiga channel dinmu mu dauko ah, part mu sashi wato a cikin nan gurin mu sashi a cikin nan gurin so yanzu zan iya zuwa in editing di di di di di bari mu gani so yanzu akwai wani dan abu a nan gurin zaka ga zan taba shi sai in sa shi a ta ƙasa ah, bari ki ji abin da zai bayar T so nake sai T da kyau da kyau so uh, na riga na gama kaga amfanin uh, danne shi wato wannan abin kenan za ka iya sashi in ka duba za ka ga uh, yanayin eh, eh, design din su ka ga ba ɗaya bane ba za ka ga shi yana da wannan clip din a gefe za ka ga shi ya danne bit din ne za ka ji ce ti ka ga yana da bambanci yanzu da a ce ban sa wannan ba yanzu misali da a ce ban sa shi ba ka ji ya ce din ne kawai kaji amma da yake na sa shi misali yanzu so wannan amfanin shi kenan za ka iya kai masa shi shi ma wannan yana da amfani amma nuna ma amfanin wannan kawai so a yanzu za mu shiga kuma mun ɗanyi ɗan abu wanda zai bada citta za mu shiga mu nemo kick bari mu fara sa kick wannan sample sample din ina muku tallan su ne saboda sample ne wanda suna da citta sosai wannan in ka duba zaka ji tafiya dai yana ba da citta sosai ah, da kyau ah, wannan ya bani citta sosai ina ɗauko shi don iya sa shi daga nan gurin ah, mhm. da kyau wannan ya bani citta sosai so in ka duba za ka gani shi kuma wannan ya riga ya wuce a number 5 so damun nan a wancan darasin mun gaya muku idan dai har ya wuce gidansa eh, na gabansa so ba gidansa bane ba gaskiya so gidan na bayansa shine gidansa a yanzu misali da a ce so a yanzu idan ka duba zaka gani ya wuce wato ainihin nan ba 5 mun ga muku idan ya wuce number 5 so number 5 din shine gidansa ba za ka kai shi number 6 ba sai ka kokari ka yanke shi ka sa wannan abun in ka sa wannan abun sai ka sai ka danna shift in kana so ya baka straight in ka in kana so ka yanke shi in kana so ya baka straight line kana so ya baka straight line kan line nan ah, kan line number 5 za ka danna shift um, na'am da kyau so a yanzu za ka cire wato wannan bayan ka yanke shi ah, za mu cire shi yanzu in kai play yanzu kaga baya yankewa yanzu misali da a ci ba wannan ba mu yanke eh, wannan wanda muka cire ba yanzu misali eh, wanda muka cire ina tunanin eh, ya kai ɗan tsayi haka ko so a ce ba mu cire shi ba misali kaji barka ji yadda kiɗan zai yanke kaji ya yanke bai baka ko da zaka continue in baka yanke shi ba gaskiya so irin wannan abin zai dinka baka so yanzu kuma za mu saki wato melodin mu da muka yi so da kyau yanzu mun sa a watko wannan yanzu za mu sa roll roll shine wanda in ya je karshen kiɗa zai ce ci ya yi wata doka ya yi wata ganga ya ƙara wani warshe garin lewale so ba tare da bata lokaci ba za mu sa roll za mu sa roll bari in ɗauko roll in jefo shi ta nan yanzu kun gana ɗauko roll ɗin nan na jefo shi yanzu in kun duba shi ma sai mun yi zoomin ɗin shi sosai ah, idan bai yi city ba gaskiya sai mun yanke shi saboda na gaya muku so a yanzu mun yanke shi mun yanke shi yanzu za mu saki kidan mu jimi zai bayar da rage rol din ba zaka ji wannan shine rol din wannan zaka ji dan za mu je mu nemo cis din nan wato ko cis cis cis cis yawwa ka gan shi anan bari mu je posh nan ka ji bayani so wannan da role din da komai da komai packet din muna da shi eh, zaka iya magana zaka iya mana magana a WhatsApp bari mu saka muku shi ku ji hmm. da kyau a wannan ya mun daɗi sosai ya burge ni a so bari mu je mu dubo wani a akwai abubuwa da yawa sosan gaske ah, ah, ga sahi hat ah, so ba su zan nemo ba eh, a cikin roll din nan so ina so in dan nemo didamin sa roll din so nake mu dan nemo wani abu wanda zai dan bada citta a wajen eh, eh a gaskiya fa muna da kayan aiki wannan wannan gangar ta ba da citta barin sata daga nan za ku ganta a daidai nan gurin zan yi zo zomi ma'ana tana tsakiyar uh, number 3 in kun duba number 3 kamar shine zai kasance kamar tsakiyar uh, ah, watiko ah, kamar zai iya shine zai iya kasancewa tsakiyar watiko shin kidan bu in kun duba za ku gani daga nan gurin zuwa nan gurin gida daya in kun duba gida biyu zai kasance nan gida uku zai kasance kuma nan gida hudu so wannan number 3 number 3 shine karshe yasa wannan zai bada zai bada gan a nan gurin so in ya bada gan a nan gurin zai iya bada citta so yanzu bari mu saki kidan mu ji me zai bayar wannan kiɗan da kyau wato wannan kiɗan ya bani a abin da nake so so yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu je mu nemo a shaka eh wannan zai iya bada citta bari da ɗauko shi in je shi ta nan ƙasa shi ma zan yi zumi sosai in yi zoomin sosan gaske a in yi sosan gaske sai in yanke yankewa tukunan gurin Ah, kuma sannan in ƙara maida shi ah, na nuna muku yadda ake yankewa shine wannan ita ce reza wannan kuma ka dawo in ka danna reza ka yanke ka danna shift ka ba ka straight line sai ka yi ah, wato ko dawo wannan kuma ka danna a right click akan wannan abin da ka yanke shine zai ɓace a wannan ke. a wannan bai ban citta ba gaskiya a wannan shaka-shakan ya yi slow da yawa bari bari dan daure shi a wannan shake-shaken zan dan daure shi a yanzu eh, yanzu duk da mun kammala da wannan so yanzu yanda zamu fara daure a shaka-shaka shaka-shaka shi nan yana number 6 haka ne so yanzu zamu dawo kan nan gurin yanzu aikin mu zai fara aiki akan nan gurin su eh, yanzu mun kammala da jira kiɗa yanzu kuma mun kammala da kiɗa yanzu a ce misali kawai mun kammala da kiɗa yanzu za mu yi sitin ɗin shi mu seta shi ya yi daɗi sosai so yanzu eh, shaka shaka za ku ga nan gurin ne yake bugawa so nan gurin muna so mu sa shi a number 6 tunda ai roll ɗin da yake akan number 6 yake so inda akan number 6 yake za mu sa shi kamar ya kasance yana bugawa akan nan gurin so in muka sa mai effect a cikin nan gurin so ba zai ba mu a wahalar gyarawa ba za mu samu duk effect da za mu samu za mu iya rage shi amma ba tare da sauran kuma sun ragu ba so yanzu yanzu wata hanya za mu bi 6 wannan kurin kalura wannan shine number 6 yanzu za mu danna nan gurin muka danna nan gurin za mu dawo a madanna channel setting daga nan gurin in ka duba daga ƙasan nan gurin inda ka daga kan nan inda har ka ga ka zo kan wani ga wani abu nan gar dan mai tsitsi so inda har ka ga hannunka ya nuna kamar mouse ya nuna ma hannu a wajen so shi zaka danna in ka danna sai ka shiga eh, channel setting in ka shiga channel setting so daga nan gurin inda aka sa track din nan so a nan gurin ne zaka sa number 6 yanda zaka sa number 6 kamar yanda kake karo gudun BPM ka rage shi so haka shi ma za ka yi a ni misali za ka iya danna wato ko arashin sama haka ka sa shi a number 6 za ka iya danna sama ka sa shi a number 6 ko kuma ka danna track in ka danna track za ka ga inda track inda ya yi tracking ya yi tracking a daidai wato ko ainihin number 6 a gani kana danna track za ga in kai play za ka ga yana baka abu a nan gurin so yanzu a nan gurin zan iya rage shi don iya rage shi kun ji yi ƙasa sosai so rage shi nan da na yi ko da a yanzu misali na kunna waɗancan gabaki ɗayan su so shi ɗin zan iya rage shi zan iya control ɗin shi kaɗai effect ɗin zai samu in ka duba za ku gani a yanzu misali zan iya play ɗin su gabaki ɗayan ji so da kyau na yi play ɗin shi gashi so a yanzu a daman wannan track 1 ɗin yana bayarwa gashi za ku ga yana bayarwa nan eh, track 1 din saboda mun yi amfani da part day kuma in kun duba a part din shi ma yana track number 1 misali bari mu dawo da shi a nan gurin za ku ga FL key tana track number 1 shi sa shi ma wannan yana number 1 shi sa su kuma waɗannan da yake sample ne sai dai mu mai da su su ma track mu shiga editing mu sa su a track number 2 in kai a kan shi wannan abin za ga ya bace haka so kana tura mouse ka sama ko ƙasa zai baka number da kake da bukata sai ka sa number 2 shi ma wannan zai je a kan track number 2 za ku gan shi kan nan wurin za ku ga ya tracking a number nomba 2 amma yanzu da yake na sa track kuma ya bani number 5 so yanzu gaskiya ba shi muke so ba muna so ya kasance ko ya mu a ah, iya number 2 ne kawai shi ya ba ma iya nan batu ne wannan karabar da shi kawai shi in rage shi za ku ji kiɗan ya ragu sannan kuma za ku ga shi ma nan yana so rage shi gashi din na rage shi shi ma wannan duk gashi duk wanda kake so ka rage za ka rage ba tare da ka ba kanka wahala ba so a kowanne zan bi su ɗaya bayan ɗaya tunda na san wannan bari in dan yi sibin din wannan saboda ya daina bacewa saboda ku rinka ga abin da yake faruwa idan na yi selecting din a track so a wannan kenan shi wannan shi ma zan sa mai track ɗinsa a tunda muna da track a number a number 2 zan sa shi number 3 tunda shi ma number 3 yake shi ma wannan muna da track a number 3 zan sa shi a number 4 eh zai gudu lafiya number four da kyau so shi ma wannan zan sa shi a number saboda editing in ya kasance zan yi editing ɗinsu a number five uh, so daman kuma number six daman kuma mun gaya maka abin da ke kai so yanzu kuma uh, zan zo in yi editing ɗinsu ne yanzu zan iya kashe su ta yadda zan kashe su zan iya kashe wannan abubuwan gabaki ɗaya in yi amfani da iya wannan kawai shi kaɗai Eh, in na yi amfani da iya shi kaɗai wannan zan iya sa eh, in ɗan ƙara musu eh, girma sabida ya kasance abin da nake da bukata ya bani abin da nake da bukata so na ƙara mai girma sabida ku gani sosai wannan so wannan kinan number 6 yanzu daga nan gurin zaka ga inda aka sa uh, number 122 wannan slot slot so abin da nake so ku fahimta a nan gurin shine daga nan gurin slot din nan na danna wato ko right click akan wannan slot 1 din nan ina dannawa zai kawo ni inda zan sa effect so wannan duk effect ne za bi shi one by one yanzu za mu sa IQ effect wannan so shi yanzu in muka yi play iq ok ga aikinmu mun sa shi so yanzu in ka rage shi za ka ga yana canjawa. ka gaji gaji wannan shine aikinmu so zan iya seti shi. uh, da kyau so na gama da wannan track din eh, barin dan sashi saboda gurin ganin abin da yake faruwa ah, wannan kenan so za mu zo kan wannan shi ma sai mu kunna shi eh, wannan ba za mu gyara a ciki ba in ya zo gun zai ce dam ba shi ba wannan zan kunna shi ma wannan ba gyara a ciki wannan eh, wannan shi ma number three yawa shi ma wannan za mu iya dan karo shi mu dan karo shi ga shi nan za mu ɗan ƙaro shi ah. sai mu zo number 2 wannan shine number two so da kyau saura a wato number one shine piano da muka fara amfani da shi a number one dole za mu gyara akan number one za mu iya kashe su duka mu kashe su duka mai amfani da number one za mu sa mai ribom wannan shine ribom wannan shine ribom in ka danna shi zaka ji canju afon ba shi na sa wa uh, effet ba na sa wa wani kuma effet uh, oh, sorry na yi mistake barin yi delete effet so yanzu misali uh, wannan track number 3 na sa effet so maimakon da sa wa number 1 effet sai na sa wa number 3 so irin wannan mistake din ka samu ya za ka yi delete in ka danna right skill zai baka plugins ne so uh, yanda za ka yi shine daga kan nan gurin gashi nan za ka danna left click in ka danna left click za ka yanda aka sa delete sai ka danna delete so kana danna delete zai baka uh, option haka sai ka danna ok bayan ka danna ok sai ka dawo kan number 1 ah, isa na ga baya canjawa in danna right click in danna right click in sa ribbon za ku je yana caccanjawa so daga nan gurin za ku ga waɗannan abubuwan duk za ku iya caccanja su amma za ka iya danna gefen nan gurin za ka ji ya canja so wannan effect ne ne mun in kun duba za ka ga wannan shine ainihi amma mun samu wannan wannan track kenan yanzu na riga na gama kiɗa na complete ba tare da ka ba hayaniya kiɗa ba hayaniya ma fi daɗi in ka ce za ka samu hayaniya ma zai iya lalacewa so a yanzu misali tun da na riga na gama da wannan complete eh, so yanzu me ya kamata in yi a yanzu zan zo in yi daman na gaya muku kiɗa daga nan gurin zuwa number 5 ko kuma zuwa number 9 ake sai ta kiɗa ka gama shi complete in yanzu yanzu sai ka zo ka jera su iya adadin yadda kake so so yanzu za mu jera su iya adadin yadda muke so so yanzu mun yi selecting ɗinsu duka za mu danna control b Control B control b control b control b control b control b so iya adadin tsayin kidan da kake so zaka iya ta danna control b to kaga yanzu zaka iya tsayin kidan ka iya tsayin abin da kake so so zaka ga akwai waɗansu zaka ga yanzu misali idan dai har baka yi setting din yankewa yayi daidai da daidai kan line da nake batu ba akan wannan abin so yanzu idan ka zo zaka jera control b ka danna control b ka danna control b ya ta tafiya gaba zuwa adadin tsayin kidan da kake so so a nan gurin zaka ta ji kidan ka yana ta yankewa yana ta baka wani abu daban amma idan dai har ka bi ka'idar da na gaya ma wajen wajen karshen kiɗa ka saita shi layi yayi yayi saiti da kyau so yanzu in kai play din shi ba inda zaka ji kiɗan tun daga farko har ƙarshe ba matsala baka da matsala to ka ga kiɗa kyau so a yanzu ba tare da mun bata kanmu lokaci ba za mu iya cire wannan duma so wannan kenan eh, so tashin kiɗa wannan opening ɗin kiɗa za mu iya duba a cikin melodies ba melodies ba ok ba wannan ba wannan ba height ba so uh, zan iya sa wannan a daidai gunnan mu gani uh, so uh, zan, zan juya shi wato ko ya kalli gabas so ya zan juya shi ya kalli gabas ta yi yiwuwa kai kana so ka misali nan gurin ya koma nan barin ya kasance shi ne a daidai gunnan so sai ka shiga channel setting in ka shiga channel setting zaga nan gurin ƙasa za ka ga inda aka sa ribos so in ka duba da kyau ka lura da kyau daga wannan da muka sa idan muka danna ribos din nan muna danna ribos din nan wannan zai dawo nan barin a yanzu misali in muka danna ribos ga wannan ya dawo nan barin kenan so yanzu idan muka dawo da shi nan za ka ga kamar yayi zai bada citta wajen opening din kiɗa bari mu dawo da shi farko farko uh, okay so daga ina ne can ne daga can ne uh, wani ɗan rage shi ok ok uh, aka samu ok na rage shi da yawa kenan zan iya zumin sosai an seta shi daidai da kiɗana uh, kyau so a wannan shi ma ya bani citta eh, so yanda zaka tafi da kidan ka ma'ana opinion ɗin kiɗa zaka iya ƙara wa'insu abubuwa da dama eh, duk da dai ba mu sa wa'insu abubuwa ba amma mun ce ba za mu bar kiɗan a haka so eh, zaka iya kuma yanka tsakiyan kiɗa shi ma misali ka tafi da shi za ka iya yanka tsakiyar kiɗa misali a yanzu mun ce lambar shi ɗaya biyu so nan biyu zai zama tsakiyar kiɗa sai mu sai za mu ƙara misali muka ce part ɗaya biyu uku nan tsakiyar kiɗa ɗaya biyu uku so shikenan zaka iya so wannan ya danganta ni da yake wannan ɗan gajeren kiɗa ne e, na yi shi ne saboda in koya wa mutane so shi yasa ba lalle ne a ce e, ka gane Eh, tsayinsa ba so wannan iya wannan kawai muka yi kenan so daga nan gurin ta iya yiwuwa ok uh, zan danna in yi selecting ɗin iya wannan danna control b ka iya wato ka yi selecting din wannan shi ma ka zo ka sashi daga nan oh my god shift zan danna in ɗauko shi in sashi daga nan gurin shi ma so shi ma idan ya zo daga nan gurin da kyau so a yanzu wannan shine takaitaccen kidan da muka yi so wanda yake da buƙatar wannan sample sample din da muka yi bayani zai iya mana magana ta wannan number ta WhatsApp sai mu tura masa amma fa sai ka siya gaskiya so wannan shine wanda zaka hada a wato ko ainihin kida cikin sauki so wannan shine free biyun wato ko shin wannan kida full din kida kenan gaba ki daya so waɗanda suke da tambaya kuma za su iya mana tambaya a wato ko ainihin kasan bidiyon nan suka mana tambaya mu kuma daga zarar mun ga wannan tambayar da mu ba su amsa daidai gwargwadon abin da muka sani mun gode sosai sosai idan farkon zuwan ka ne wannan channel din kada na mana subscribe sannan kada na alamar karrawa saboda zaran mun sabon bidiyo za ka samu damar gani.